wannan wani irin iskanci ne da Allah muku magana waye ne da Allah to mara mutunci ina ta kiranka a waya ka ki dauka shi yasa na biyo ka har cikin gidanka da abunka ke wai me yake nufi ne wannan matashi ne madandani bai aune ba sai ya ji tarko a wuyansa ina nufin shine na dawo gidanka da zama har sai na haihu wadda ke ciki da ke. Sun daɗe suna zaman zaki bari da musa bari. Me zai hana mu je a zubar da cikin? Garin zubar da ciki in je in mutu? Ki faɗi duk abin da yake so zan baki. Wannan gidan naka. To karamar barauniya. Allah shiga ciki cikin tattara ina ki na to ki tattara kayan ki ba mu gidana. Rainin wani kawai. Amma da na bar gidan nan ƙauyen ku zan nufa. yarinya ba inda ba zan ɗebo yarinyar nan ba ko. Ciki da raino tun bayan da Mango Park ya sa kafa ya buce daga kasar Hausa. Dan ta fargita. Don't forget aka ce. To wannan kafa wannan kenan me? Wannan babu ruwan ka je kawai. Ciki da raino. Da an zo jarabawa wannan koyon da ake yau na gama cin yau. Na ɗaya ce Muceha yau zan baki mamaki. Ciki da raino. Wannan me kace? Batetiriya. Battery. Eh? Battery. Au eh algori ta hama. Ina ga ka ta hama a nan. Gashi. Algorism. Duk da kallon hadarin kaji da yake wa matarsa. Ita mai ciki kyakkyawa atishawa yanzu sai cinye bari. Kina aisha sai fat yi waje. Cungura cungura tula. Cungura tula. Na ɗauka ta ne a yi za. Da yara za su taimake ni da tafi da na kaɗa masa takensa. To wannan? Tashi za ka yi mai training. Wani irin training kuma? So nake yi ka ƙware kafin in haihu lalataccen mai gida mai raka mata anguwa ciki da raino baban amir da. ana zaɗi umman amir ni kan dan allah ina za ka nemo min gwaiba da ɗata wani da ɗaya ɗorayi ke gabatar muku da ciki da raino daga kamfanin dan kwairo international limited Shirin gafara. fara sannu ku da yawa salamu alaikum likita mai karaso bane sanin mata tana ciki ne ita ma wata biyu kullum sai ta amai a 1977 muna yara ciki da raino ku ba ni kidan uban kwarai babba sai buhari sai baba sai buhari sai baba sai buhari sai baba talakawa ba za su kauce ba sai buhari sai baba ba zai bari a bata ba sai buhari sai baba ba kudi ya zo ya tara ba sai buhari sai baba wuta wuta wuta burutai sai buhari shaki da raino likita bukan turai mai dariya kamar ranar sallah sannan ku yawa yanzu zan shiga zan danna kararrawa wanda ya fara zuwa sai shi ciki da raino sannan dr mandula shi sai ya gama cakiya ma tsaf cakiwa fa ta wiwi sai ina mandula a ka gan. ta mutum nawa shi dai ta kike ike shanye ciki da raino do you do you kinuwa bana so kana karatun nan wallahi do you know your family planning wato idan na fahimce ka wato kai ne dai mijinta kuma mai gadinta ranar farin ciki kuwa kowa guda yake ku kaka ce mun duk abin da ya shafa yiwa in kawo ciki da raino kaga wannan cike in baka wasa ba ma sunan ka zai ko kuma sa mu sunan babanka ai shi ubanki ba uba bane ka rasa abin da zaka saka yaro sai a wuri bayaro. an gamu na maroko ya bayyana kaga duk cikin motar nan ƴaƴana ne nan gaba daya eh joma binu torello to kai gidanka ba a tazara kenan eh ah. me haɗa mu da ita duba yara malam kirba kirba ciki da raino labari falali ɗorayi e tsara labari nazir adam sale yanzu ina matan naku suke ga sanin da sun zo da abun daɗi da kaji sun ban mu da yara hannu to idan dai har za ku kwantar da hankalinku zan koya muku yadda za ku yi maganin su shiryawa ibrahim sinana ba da umarni falali a e ɗorayi waye kai ni ne dala waye nan to wace ce ke Babuwa ce kuma ya ce kan na bude wa kowa. Hello baba kana ina ne? Ka kai baba, kai share da Allah kanwan mahaifiyata ce.